Assalamu alaikum masu kallon mu tare da saurare a cikin wannan tasha taku ta gaskiya TV. Sunana Hamisu Muhammad mutu da nake gabatar muku da wannan shiri na musamman na murnar bukukuwan sallah. A halin yanzu ina cikin jihar Sokoto da ke arewacin tarayyar Najeriya. Ina kofar gidan mai alfarma sarkin musulmi inda za mu gabatar muku da shagulgulan bikin sallah sannan kuma muna jiran dako fitowar mai martaba sarki inda za mu tafi ki daya zuwa inda za a gabatar da sallar idi